رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya wadda muke fata ta zama mana mai albarka a safiyar asabar 28 ga watan dulhijja a shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ke daidai da biyu ga watan sha daya a shekara ta 2013 ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan makon da ya gabata muna cikin maganganu na mala ibn taimiyya da ya kawo mana dangane da masu falsafa ko wanda asalin zancen dai shine maganar fifita waliyi akan annabi wanda sufaye suka dauka to asalinsa shine sun dauki makarantar falsafa wanda su kuma masu falsafan nan asalinsu ba musulmi bane ga yadda tunaninsu yake shine ibnu tamiya da ya kawo mana inda muka tsaya shine abin da ya kawo mana dangane da abin da suke kawowa waɗanda ba a iya tabbatar da su sai aka mana a tunanin dan adam ya iya wato suranta wasu abubuwa a kwakwalwarsa waɗanda a ƙasa ba dama a iya ganinsu kamar abin da ya kawo na pythagoras da ɗalibansa da suke tunanin akwai wasu lambobi daban waɗanda ba a ganinsu a waje amma suna ƙudurta cewa akwai su a ka kamar yadda ɗaliban pluto da ake cewa ko aflaton da larabci suka tabbatar da abin da ake ce ma al'amsal al'aflatoniya al-mujarrada wanda dai kawo mana cewa kamar su tabbatar da akwai maddar da aka yi abu daban da shi abun daban to suna daukar cewa wannan maddar tana nan a waje ana ganinta duk da cewa ba a gani hakanan mudda ko zamani ko zamani khali daban yake ba komai a cikinsa da kuma zamanin da aka yi ayyuka da motsi wanda dai duk mun yi wancan bayani da kuma wato wani bigire wanda shi ma ba komai babu gini babu halitta ba aikin kowane dan adam haka amma kuma suna daukar abin akwai shi a waje sai yake cewa amma hazikan cikinsu sun tabbatar da cewa waɗannan al'amura ana samun su ne kawai aka a tasawurin mutum da imagination dinsa da zai iya yi haka ya tuno abu kaza zai kasance alhali a waje babu shi to amma yayin da na ƙarshe ƙarshen su kamar su ibn sina suka so su tabbatar da annabci akan waɗancan ƙa'idoji na falsafa sai ce za'amu annan nubuwata laha khasa'ithu thalatha nan ne zamu tashi yace sun riya cewa ita annabci ko shi annabci ko ita annabtaka tana da siffofi guda uku da take bantu da su manitta safa biha fa huwa nabi a wurin masu falsafa fa ba a wurin malaman musulunci ba a wurin malaman musulunci wanda duk Allah madaukaki ya zabe shi yayi masa wahayi to annabi ne to su a wurin su tunda basu yadda Allah ma tukun basu bashi wannan sunan ba basu yadda da cewa kuma yana turo annabawa ba annabawan da suke magana waɗanda su suka zo suka ji labarinsu sun ɗauka ga siffofinsu a wurinsu sun ce duk wanda ya siffantu da waɗannan siffofi to shine annabi za mu karanta wannan siffofin gaba ɗaya mu tsallake wannan ta'aliƙin za mu zo kansa mu karanta shi daga baya yana cewa al'ula siffar farko an ta kuna lahu ƙowatun ilmiyyatun yusammuna ha alƙowata alƙudusiyya ya zama yana da wani ƙarfi na ilimi wanda su suke cewa ƙarfi ne tsarkakakke ƙarfi ne na ƙudusi haka suke kiransa ga taliki nan za mu zo mu ji sai ce ya nalu biha min ilmi bila ta'allumi sun ce shi annabi in yana da wannan ƙarfin da ake ce ma alƙuwar ƙudusiyya to zai iya samun ilimi ba tare da koyo ba saboda sun ga annabawan haka akwai abu da suke faɗi wanda ba wanda ya sani su ba su yadda sunansa wahayi ba sai su ce ilimi ne bila ta'allumi ilimi ne ba tare da koyo ba ma'ana ba zuwa suka yi wani koya musu wannan abun ba shine ma'ana ilm bila ta'allum wannan sifa ta farko kenan yace wa aslu zalika anna al yace athani na biyu can kenan a cikin littafi mu je shafin da ke gaban wannan yace athani sifa ta biyu an yakuna lahu quwwatun takhayyuliyatun a tukhayyilu lahu ma ya'qilu fi nafsihi ya zama yana da wani karfi kuma na iya suranta abu aka abinda zaka suranta aka babu shi a waje shi shi da abinda ake ce matakhayyuli in an ce takhayyala ma'ana ya suranta abu a kansa me muke faɗa da hausa ka yi tunanin abu kawai ka yi tsammanin akwai shi shine batu da ke ce ma imagination ka rika ɗaukar akwai abu shine ta hayyuri riyawa ba lalle ta zama haka ba maganar ra'ayi ne mutum zai zama shi ko wannan wani abu ne zai ɗauka akwai shi sawa'un min abubuwan da suke za a iya gani da ido da kuma abubuwan da suke ra'ayi shi ko riyawa ta tsaya ga ra'ayi ba tsammani ba inda kun fahimci mutum da ya tsammani ya to ya haɗu da tsammanin da riyawar me za ka ce abin da kamar da ake suranta dodo da mutum ya ɗauke shi haka yake alhali kuma bayan da za a ce gashi nan wani yawwa to shine wannan ai in ka ce surantawar dama so muke mu fita daga larabcin mu kawo hausa yau amma dai in kun gane misalin nasa shikenan yadda ake tsorata yara da dodo a ce dodo zai kama ka kowa kuma da irin yadda yake suranta a kansa yake tunanin ga yadda dodon yake to shi ake ce ma imagination shine kuma takhayyuli shine khayali to mun ji sifa ta farko ita ce me annabi ya zama yana da karfi na ilimi wanda a gurin su ma'anarsa shine ya'lamu biduni ta'allumi zai samu ilimi ba tare da koyo ba ba tare da zuwa ya yi wani malami ya koya masa ba siffa ta biyu ya zama yana da ƙarfin irin wannan tunanin ya tuno abubuwa ya tsammanin haka suke a kansa a wanda tukhayyilu lahu ma yaqilu fi nafsihi wanda suke suranta masa abin da yake hankalta a zuciyarsa bi haythu yara fi nafsihi suwaran ta yadda a zuciyarsa zai rika ganin wasu abubuwa aw yasma'u fi nafsihi aswatan ko ya rika jin sauti shi yasa nace muku ba za a ce riyawa ba in riyawa ne aka kawai yake shi ko wannan hadda sauti zaka rika riyawa ana faɗa maka sai ka rika jin kamar ane maka magana yawwa aswatan kama yarahu na'imu kamar dai yadda mai bacci yake ganin abu ma'ana yake mafarki ai kaga mai mutum yana bacci yana mafarkin abubuwa gashi nan wani ko zaki ya koro shi an shi da abokinsa an taho a jeji an yi mene an irin waɗannan wannan mai ake kiransa mafarki to kamar da mutum yake gani a mafarki haka yake surantawa aka wai yasma'uhu kuma ya gani a iya ji wala yakunu laha wujudun fil khariji alhali babu wannan abun a waje kaga mai mafarki zai ga abubuwa da yawa a mafarkin nan yana farkawa sai ka ga ya tsaya an ce ya aka yi ne sai ce ai abu kaza abu kaza ya gani amma a nan waje ba a cikin wannan halin yake ba to shine abin da ake nufi sai yake cewa wa za'amu suka riya anna tilka suwar cewa waɗannan abubuwa da suke surantawa a kaɗin nan hiya mala'ikatullahi wai mala'ikun Allah suke gani kaga nan kenan annabawa ashe ba haƙiƙanin mala'ikun ne suke zuwa masa ba suke zuwa musu ba surantawa suke kaga kenan nan ana ƙaryata annabi ne shi annabi da zai ce maka mala'ika ya zo masa a gurin masu falsafa ba su yadda ba su yi ƙarya yake kawai suranta abin yake a kansa kamar gashi nan yana mafarki mala'ika ya zo masa ya tashi daga mafarki ya tashi daga mafarki bacci mafarki ya kare kaga ba mala'ika a waje kun fahimci wannan to wannan shi ita ce aqidar su yace wannan abin da suke gani a kadin kamar mafarki to su ne mala'iku yace wa hiya yace wa tilkal aswatu hiya kalamullahi ta'ala wai wannan sautin da suke ji to shine maganar Allah don haka duka khayali ne kawai imagination ne annaba suke babu wata gaskiya a ciki sifar ta biyu kenan athalithu sifa ta uku an yakuna lahu quwwatun fa'alatun ya zama yana da wani karfi na aiki yu'athiru biha fi huyula al'alam wanda yake da tasiri da shi wajen wato maddar da aka halicci duniya da ita ma'ana har zai iya yin wani abun mamaki wannan suna so su shigo harkar mu'ujizozi ne da annabawa suke yi yadda wani kaga annabi zai ce ga mamaci ya tashi sai ya tashi da rai kaga ai wannan tasiri ne yayi a cikin halittar duniya ko to wannan nan gefen mu'ujizan ne cewa wannan ma wani karfi suke da shi da zai iya haifar da wannan amma ba su yadda cewa Allah ne yake ba su wannan karfin su yi domin ba da mamaki ga al'umma domin su yi imani da su cewa daga Allah suke kawo saƙonsu ba kun ji wannan siffofin guda uku su ne siffofin da in ji ibnu sina duk annabawa siffofin su kenan duk wanda zai iya kawo wannan to annabi ne dan kaga ko annabin da ba annabin da Allah ya aiko bane in dai zai da'awar wannan abubuwan to za su bashi annabci saboda su abun su dama annabci ana samun sa ne ta hanyar dabaru da wasa kwakwalwa da kuma aiki da zaka yi ma'ana dagewar da zaka yi kai ta aiki shine zai haifar maka da ka samu ka zama annabi a wurin masu ilimin falsafa ba imani suka yi da cewa Allah ne yake zabe ba ga a musulunci mu abin nan annabci menene zaɓe ne ko kuwa aiki ne zaɓi ne yawwa Allahu yastafi a Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nasi Allah yana zaɓar wato rusulan manzanni min almala'ikati daga mala'iku wa minan nasi kaga a cikin mala'ikun ma ba dukansu suke wanda ake ba dukansu ne manzanni da ake turowa zuwa ga annabawa da manzanni ba da haka zaɓe ne sun mala'ika jibril Allah ne ya zaɓe su daga cikin mala'iku haka wa minan nasi daga cikin mutane Allah ke zaɓar wanda ya so ya turo su zuwa ga bayansa don su koya musu yadda za su bauta masa to amma su a gurin masu wannan ilimin na falsafa annabci ba zaɓe ba ne wato ƙoƙari ne kowa ya ƙoƙari zai iya zama annabi don sai kaga kenan ashe sun sa shi a layi ɗaya da waliyi walittaka a musulunci ƙoƙari ne gwargwadon bautar da za ka yi wa Allah da ikhlasi Allah sai ya sa ka cikin salihan bayansa saboda ka dage ka yi ƙoƙari amma ban da annabci to kaga kenan a nan layin da annabci da walittaka a gun masu falsafa abu ɗaya ne kun gane wannan to mu koma kan wancan ta'aliƙin saboda mu fahimce shi shi ma kamar ƙara fito mana da abubuwan da muka karanta a baya ne shi malam salih ali sheik zai mana ban sani ba ko za mu a fahimci abin insha Allah sosai can a shafi na 85 ya ce masa baka duk abin da ya gabata dinnan da ibn taymiya ya ambata muku a littafinsa yuridu minhu shaykhu taqiyuddin rahimahullah malam taqiyuddin ibn taymiya abin da yake nufi da shi an yarbita ma baina qawli ghulati almutasawwifa fi mas'alati alwilaya ko mas'alati alwalaya wa qawli falasifa abinda ibn taymiya yake so yi shine ya hada mana ya samo mana silsilar asalin maganar sufaye masu bin ɗariƙun sufaye maganar nan tasu ta ɓangaren walittaka ya haɗa ta da maganar falsafa 'yan falsafa su suka ɗosano musu wannan abu ko in ce su suka ɗosana daga wurin 'yan falsafa su sufaye fa inna hulatal mutasawwifa yace masu wuce iyaka a harkar sufanci akhadhu tafdilal waliyyi ala an-nabiyyi min al-falasifa sun ɗauko fifita annabawa a waliyai da suke akan annabawa to sun samo shi ne daga waɗannan masu ilimin falsafa waɗannan waɗanda ba musulmi ɗin ba wal falasifatu su kuwa falasifa ƙalo sun ce innal failasufa wasala ilal hikmati bi juhdihi shi failasuf malamin falsafa kenan ya kai ga matsayin da ya kai na hikima domin kun san abin da ake nufi mun yi bayani dama mai ake nufi da falsafa shine mahabbatul hikima son hikima shine philosophy yawa mahabbatul hikima son hikima to shi malamin falsafa ya kai wannan matsayi ne na hikiman nan da me da kokarinsa shine bi juhudihi wa amma nabiyyu shi kuwa annabi fa wasala ilaiha bi i'ta'in ya kai ga matsayin hikima ne da bashi da aka yi yana zaune kawai sai aka bashi bai yi wani kokari ba shi annabi wa ma'alumin suka ce sanannen abu ne kuwa annal mujtahida cewa shi mai kokari afdalu min al mu'ta yafi wanda aka bashi mu'ta shi wanda yana zaune kawai aka kawo masa abu kaga ko da harkar abu ne misali abin duniya wanda ya tashi ya je ya nemi na kansa na guminsa ya samu abu da wahala ya fi ririta shi ya fi kula da shi fiye da wanda haka aka ba shi ko to haka su suke ganin abu cewa shi failasuf kokari ya kai ga wannan matsayi annabi kuwa haka yana zaune aka ba shi araha bai sha wahala komai ba sai ce wa ha'ula'i waɗannan mutanen nazaru ila jihatil amal gefen aiki kawai suka kalla ba gefen cewa Allah na da ikon abin da ya so ya zaɓi wanda ya so ba a sun duba kawai ɓangaren aiki ne suka ce li'annal hikmata wal fadl domin ko hikima da falala yarjiu ila jihatayn yana komawa ne zuwa ga abubuwa guda biyu jihohi biyu bangarori biyu ila quwwatin ilmiyatin wa ila quwwatin amaliyya wani karfi ne na ilmi da wani karfi na aiki fal falasifatu fadlu ko fuddilu min jihati min aljihati ilmiya su masu falsafa an fifita su ko sun fifita kansu ta bangaren ilimi fa fadlu falasifa wal hukama ko fa fadlu fa fadlu al falasifa wal hukama ala al anbiya min jihati min aljihati ilmiya nan kuskure ne kamata jiha din akwai alif da lam na ya sha gaya cewa wannan littafin kasancewar gefen sharhin daban yake da gefen maganar ibn taymiya na gefen sharhin darasi ne aka ɗauke shi daga kaset kuma malamin yakan larabcinsa yadda ya saba wani lokacin ba aka samu 'yan matsaloli dai haka don haka ba a cewa jihatil ilmiya a larabci kuskure ne sai ka ce aljihatil ilmiya in kana san sifa da mansuf ba zai yi ka sa shi a mudaf da mudaf ilaihi ba jihatil ilmiya sai dai a ce jihatil ilmi ba ilmiya din amma in dai har zaka sa aljihatul ilmiya to dole akwai alif da lam gashi nan anan gaba ya maimaita ya sa daidai din yawa abin da nake so in faɗa anan shine ko abin da yake faɗa shine wannan abu nasu ya koma zuwa ga abubuwa biyu mun gane nan ko karfin ilimi da karfin me karfin aiki don haka sai suka fifi su masu falsafa sai suka sun yi sama sun fi annabawa ta bangaren ilimi su in ji su fa yauwa don haka sai suka fi su masu falsafa da hikima suka fi annabawa min aljihatil ilmiya wasufiyatu su ko masu harkar sufaye tasawufi wato gulatul mutasawwifa wanda suka wuce iyaka sosai a cikin wannan harkar faddalul awliya'a alal anbiya'i su kuma sun fifita waliyai ne akan annabawa shi kuma ta wani bangare min aljihatil amaliya ta bangaren aiki kun fahimci wannan allati asasuha aljihatul ilmiya amma ta bangaren aiki ne amma aikin asalinsa ilimin ne kamar yaya suna cewa su ma waliyi aiki yayi dagewa yayi annabi kuwa domin da ya dage yayi kokari shi waliyin sai ya tsallake yake samowa min al-ma'adin alladhi ya'khudhu minhu al-malak haka suka ce ai yana samo iliminsa daga maɓuɓɓugan nan da mala'ikan ma yake samuwa kaga kenan yana magana da Allah Allah yake masa magana daga nan ya samo iliminsa amma sakamakon ƙoƙari ma'ana da ya ƙoƙarin ya dage sai kuma ma'ana bayan ƙuwa amaliya shine ƙoƙarinsa to daga nan sai ya samu matsayi a gun Allah har ya zama an bashi ƙuwa ilmiya kun gane wannan to shine abin da ke faɗa allati asasuha aljihatu alilmiya lakin taba alfalasifa sai dai wato ɗabi'ar ita falsafa ghairu taba al-mutasawwifa daban da ɗabi'a ko asalin su masu sufanci taba al-falasifa shay'un asalin sufan masu falsafa wani abu ne wal mutasawwifatu shay'un akhar su kuma masu harkar sufanci wani abu ne daban sababu hada wannan faso yake fahimtar da mu maganar ibn taymiya yawa sai ce sababin wannan shine ko sababu hada tafdil sababin wannan fifikon tsakanin waliyi ya fi annabi a gunsu raji'un ila ma wasafa laka shekul islam ibn taimiyya yana komawa ne zuwa ga abin da ibn taimiyya ya siffanta maka min usuli aqwalil falasifa na asalin maganganun su masu wannan ilimi na falsafa wato yace min falasifatul yunani aslan daga masu ilimin falsafar mutanen greek da asali sai ce wal qawlu bi mawjudatin mujarrada mawjudat ne nan ba wujudat ba والقول بموجودات مجردة وكليات مجردة da fadin su da suka ce ai akwai wasu abubuwa samammu ne amma an tsiraitar da su daga asalin su suna nan aka amma ba a ganin su a waje ai mun karanta wannan makon da ya gabata wa kulliyatin mujarrada da kuma wasu abubuwa gamammu waɗanda su ma haka ake suranta su aka kamar da muka ba da misali da al-insaniyya daban da jikin insan shi dan adam insan yana da siffar insaniya insaniyar kowa ya shiga ciki to wannan insaniyar ai kaga ba wata riga ce sananniya ba wani abu ne da sai dai ka sauwara shi a kanka babu shi a waje to su masu falsafa sun kudurci akwai wannan abun hatta a waje kun gane wannan duk da wannan mun yi magana sa ba wata surrufatun lil kawakibi haka nan kuma halittun sama taurari da rana da wata suna da tasarrufi au tasarrufatun lil'ilal lati tuntijul ma'lulat ko kuma motsi da wani aiki wanda su illolin da suke haifar da abin da aka samu su ne al-ma'lulat suke wato aikatawa wa anna idraka hadhihi al-haqa'iq al-kulliyya kuma sannan cewa riskar waɗannan wato haƙiƙani na ilimi ko wanda yake kulliya kamar da muka sani wa ta'thiratu hada kuma tasirin su fi hadal kauni a wannan halitta din ko haqiqatul hikmati shine haqiqanin hikima in ka san waɗannan kulliya din da ake faɗi to ka san hikima wal ilmu allazi yatafadalu bihi nas kuma ka san ilimin da da shi ne mutane wani yake fin wani in ka zo ka san irin wannan insaniya din annubuwa din amma waɗanda babu su a ƙasa sai dai ka suranta su aka to shine ka san ilimi kuma kaga mun lura ilimin sufayen nan da suke faɗa galibi yana koma ne zuwa ga waɗannan abubuwan su suke suranta kayan su a waje babu wannan abu har abin da zai kai ga mutum ya suranta cewa wani abu daban wanda ba Allah ba ya zama Allah kaga duk wani ai tunani ne ba a waƙi in abun a ƙasa haka yake ba domin ka duba ga abubuwa nan daban shi kansa daban yake ko ma'ana shi mai maganar mai da'awar cewa Allah ne shi kana ganin sa daban yake da wani ba zai yiwu da shi da wani duk ɗaya bane ballantana a ce wannan a cikin halitta kenan ballantana a ce shi da Allah abu ɗaya ne sannan sai ke cewa a falquwatu mukhtalifa da haka karfin ya bambanta falquwatu ilmiya wal amaliya hadhihi hiya aqwa al idrakat a wurin su wannan karfi na ilimi da na aiki sun fi kowace wato harkokin idraki idraki shine hanyar da zaka riski wani abu ka fahimce shi to su ne mafi sama wa kadhalika alquwwatu takhayyuliyya hakanan karfin suranta abu aka shi ma allati biha yutakhayyalu al-amru wanda da shine ake suranta abu aka faraja'u bin nubuwati ila annaha sai suka dauki annabcin nan suka mai da shi cewa annabci ba wani abu bane illa istima'i quwwatin ilmiyya wa amaliyya wa takhayyuliyya in kun kula yadda siffofin nan da ibn sina ya faɗa wanda ya kawo mana ibn sina ai haka suke komawa kuwa ilmiya da kuwa amaliya ne da kuma me kuwa takhayyuliya mu ba da misali mu gani kuwa ilmiya shine ilimi ba tare da ta'allum ba haka suka faɗa kuwa amaliya kuma ita ce ta yin abubuwan mu'ujizozi kuwa takhayyuliya kuma shine suranta abin da zaka suranta ka ce haka yake alhali duk ba haka bane kaga sun mai da annabcin ya koma zuwa ga waɗannan al'amura wato guda uku Allah sa kun fahimci abu sai ce fali hada kalu don haka ne suka ce nahnu naqulu ma naqulu an burhani mu abin da muke faɗa muna faɗa ne daga burhani burhani ma'ana hujja ce kuru-kuru wadda ba a iya wato rusata wa ammal anbiya'u su ko annabawa war rusulu da manzanni fa qalu ma qalu an takhayyulin sun faɗi abin da suka faɗa ne kawai surantawa haka suke tsammanin abin yake alhali abin ba haka yake wannan shine aqidar yan falsafa wanda daga gurin su sufaye suka dauko waɗannan irin aqidu haka shi yasa za a rena maganar annabawa kaji an fifita maganar wani waliyi a ce tafi ta annabi ka aje maganar annabawa maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka aje ta ka kama maganar wani waliyi saboda a gurin su sun fifita waliyin akan annabi ta hanyar wannan da su malaman falsafa suka koya musu irin su ibn sina kamar da muka ji daga maganarsa an fahimci wurin وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان أقلي سوء النباوة hujjar da suka kafa ta cewa daga Allah maganganunsa suke magana abin nan hujja ce kawai khatabi ta magana shine khatabi hujja ce ta magana ba hujja ce ta hankali ba fada suka yi saboda sun suranta amma hankali ba zai dauki wannan abu ba saboda su wannan fa suna magana ne domin su ba su yadda akwai abin da ake ce mala'ikun ba ba su yadda da cewa kuma za a samu wannan silar tsakanin mutum da Allah din ba ina fata kun fahimci wannan yau ba su yadda da zabe da Allah yake wa wato annabawa ba yace fa inna ma jaa fin nubuwati min dhikril jannati wan nari wa dhikril ghaibiyati umurun indahum khatabiyya kawai waɗannan zancen cewa akwai aljanna akwai wuta akwai wasu abubuwan gaibi za a yi tashin alkiyama za a yi menene duk wannan kawai annabawan suke surantawa don su gaya mana abin da za su ji daɗin shugabancin mu da shi amma babu duka ba zancen tashin kiyama duk ƙarya ne in ji su fa waɗannan su shi yasa za ga cewa wanda ya karanta waɗannan abubuwan a gunsu yana ƙaryata waɗannan da bakin da bakin sa zai bude baki ce da Allah duk ku kuke tsammanin abin haka yake duk ba haka bane yanzu wani mutumin da aka samu a kyawa din nan ai kun ji maganganunsa cewa zancen akwai wata aljanna ce duk ba haka bane kawai masu kuɗi suna da kuɗi a nan duniya su ne suke cikin aljanna talakawa su ne suke cikin wutar suna fama da azabar talauci amma zancen cewa akwai wani tashin alkiyama za a tsaya gaban Allah za a yi wani hisabi za a shiga aljanna za a shiga wuce duk zance ne ku rabu da shi su inda kana da mahabba kana son shehi kana son waliyi to ka gama komai kawai zaka shiga aljanna wannan zancen ku ga asalinsa daga inda ake samu shi ƙaryata annabawa ne shi duk annabawa rabu da su ƙarya suke kawai su suke suranta wani abu don su ji daɗin shugabantar da mu duk maganar ma'ana sun mai da ita harkar siyasa ma'ana saboda su gaya mana abu a ce Allah ya ce za a yi azaba za a yi aljanna za a ji daɗi za a yi kaza saboda ku ku ji daɗin ku yi aiki domin in ba wannan ba za ku natsu ba za ku yi ta neman abin da su suke so na mulki domin duk mutumin da yake mulkarka in ya samu wata hanyar da zai gaya maka maganganun za su kwantar da kai a wani matsayi da ba ka taso ka nemi nasa matsayin ba to ai za ku zauna lafiya da shi sai ta janka haka kamar yadda mutum zai daura saniya yana janta sai inda ya shigar da ita mun fahimci wannan to wai haka suke tsammani annabawa suka zo domin su mulki mutane ne suka kawo wannan ilmomin nan cewa akwai aljanna da wuta da sauransu duk ba haka bane da in aka ce maka wani mutum zai zo ya faɗi irin wannan maganganun sai ku ce ai ƙarya ne ba daga nan aka same su ba sai gashi mutum kuma yanzu an zo an faɗa cewa ba su yarda da komai su Allah su shine wane shine wane kuma shine wane kwarai da gaske baka ji wannan magana ba kai a aljanna duk babu kawai dan a nan duniya ne saboda su ji daɗin mulkin ku suka kawo waɗannan abubuwa to Allah sauke shi sa wato kullum muke faɗin cewa a ilmantar da mutane in ka gaya wa mutane asalin waɗannan abubuwan kowa zai kyamaci abu yau mutane da yawa suna wannan harkar ne saboda an kawo musu ita a lullube ana tsammanin ita ce hanyar shiga aljanna wani ita ce hanyar waliyan Allah hanyar mutanen kirki da sauransu babu mutumin kirkin da ya kai annabi ba zai yiwu ba duk wata hanya da za ka bi ka aje wani ka dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka kula da masu bin wannan harkar na sufaye maganar san manzan Allah a baki take a gurin su amma a aikace ba abin da ya hada su da aikin annabi ai shine to ai yanzu ne lokacin ya zo da mutanen aka samu samari ka san shi saurayi yana da fusga irin tasa zai karanto abu kawai komai zai iya faɗa su da tijan suna karanta waɗannan a littafi sai sai ku saurara ba yanzu ba suna tsoro ba sa gaya musu to amma yanzu an samu samari sun shiga wannan harkar sun karanta littafan nan na wannan harkar kuma suna faɗar su a matsayin mun yadda din eh duk abin da za a je ai irin wannan abin ne yanzu yake faruwa saboda an kai wato irin wannan matsayi Allah madauki ya sauke to sai ke cewa indahum khatabiyya yace wal aqliyatul mujarrada wa tasawwurul amthilatul mujarrada da waɗannan abubuwan hankali tsiraitattu da kuma suranta abubuwa na misalai su ma tsiraitattu din anil waqi'i daban da waqi'in abin da ke aukuwa abin da ake surantawa aka daban abin da kuma yake ake ganin sa a ƙasa shi ma daban da suka rarraba wannan abun to wannan shine asali sai malami ke cewa al maqsudu min hadha al kalam yace kai bari in ga muku abin da ake nufi dai da wannan zancen wa huwa mabsutun lahu ya ce wa huwa mabsutun kuma ya buɗaɗa shi wa lahu kalamun li sharhihi yana da magana da yayi a wani wurin da yayi sharhin wannan maganganun nasa shi ibnu taymiya sai yace wala yunasibu sharhuhu fil masajidi ko sharhu yace wannan maganganun ba su dace sharhin su a masallaci ba saboda shi ma malam darasin sa a masallaci yake sai ki faɗi cewa waɗannan abubuwan ba kowa zai fahimce su a irin wannan darasin ba sai idan mutum yana da fahimtar waɗannan asalin yadda abubuwan suke don in baka iya harkar maganar mantikin nan ba wani abun ma kana karantawa larabci ne ka san fasar amma baka gane ba ko ba in kana jin maganganun sufaye sau da zaka ji larabcin ne amma ba gane shi ake ba yanzu misali harkar wahidatul wujud da suke faɗi muna ji ana wahidatul wujud ko cewa komai Allah ne yana da sunaye sun kai guda goma za ku ji irin larabcin da suke na fassara waɗannan irin maganganu ba wani larabci ne ka san ma'anar kalmomin amma baka fahimci mai suke nufi ba su suna da istilahi wani abu da suke nufi daban sai ka je gunsu su bayyana maka shine suke faɗa irin cewa wannan harkar tasu ce duk wanda bai shiga harkar su ba ba zai gane ba idan misali wannan harkar wahdatul wujud daga cikin sunayensa sun kai suna goma suna ce masa tauhidi abun sufaye in suka ce tauhidi suna nufin ifradul haqqi bil wujudi fil azali wal abadi haka zaka ji an faɗa ai kai kaga ka san haqqi ka san wujudi ka san azal ka san abad ko ba haka mai azal tun fil azal abad kuma nan gaba har zuwa abin har abada to shine ma'ana ifradul haqqi bil wujudi fil azali wal abadi shine ma'anan tauhidi in sufi yace maka tauhidi ko kuma su ce shuhudul muwahhadil qadim mujarradin anil wujudil hadisi shi ake nufi da tauhidi wannan kenan akwai kalma ta biyu suna ce mata al-fardaniya shine wahdatul wujud fardaniya suka ce infiradul haqqi bil wujudi bin tibaqi bahri al ahadiyyati ala al kulli bihaythu lam yabqa wujudun li ghayrihi qatt wa gane wannan to irin irin zancen da zaka samu kenan na uku al mushahada shi ma suna ne na wahdatul wujud al mushahada suka ce ru'yatul haqqi fil ashiya'i in suka ce al haqqi suna nufin Allah fa ganin Allah fil ashiya'i a cikin abubuwa shi suke nufi da mushahada aw hiya ko su ce shine ru'yatul haqqi fi kulli dhurratin min dharratil wujudi kaga Allah a cikin kowanne zarra kowace kwayar zarra daga cikin samammun abubuwa to a ciki yake suna na hudu shine ash-shuhud suka ce wa huwa ru'yatul haqqi bil khalqi ru'yatul haqqi bil khalqi na biyar shine kaje shine al-fana shine fana'i fana'i asalinsa da baki ai shine me abu kaza ya kare narkewa ya zama wani abu shine fana'i suka ce wa huwa zawalur rusumi jami'an bil kulliyati ar-rusum suna nufin al-akwan halitta baki ɗaya zawalin halitta wannan abin da kake gani sura a waje ta gushe fi uyunin zatin ahadiyyati ta narke a cikin zatin ahadiyya mai zatin ahadiyya zatin Allah ma'ar tifa'il ithnainiyati tare da ɗaukewar biyuntaka ithnainiya shine abu guda biyu ma'ana in aka ce abu da gashi sai ya narke sai ya zama ɗayan ai ka ga maganar su biyu ne ta tashi sun ya zama guda ɗaya shine raf'ul ithnainiyati ithnainiya ma'ana abun da yake guda biyu a au huwa mahawur rusumi wal ashkali bi shuhudil kabiril muta'ali shi ma wannan yana ciki abu na shida suna cewa wannan wahdatul wujud suna ce mata al haqiqa wa hiya shuhudul haqqi fi tajalliyatil mazahiri na bakwai at-tahqiq in aka ce wane ya kai matsayin tahqiqi to ya kai wahdatul wujud kenan ya zama Allah wahiya shine abinda suke nufi shine shuhudul haqqi fi suwari asma'ihi allati hiya al-akwan ma'ana kaga Allah a cikin surar sunayensa sunayen nan nasa sune wannan halittun da muke gani duk abin da ka gani kenan shine ba wani abu bane da rufin nan da masallaci da komai da bishiyoyi duk kawai ba wani abu bane duk Allah ne suna na takwas shine aljam'u aljam'u jam'i ba jam'i masallaci sallah ba eh suka ce shine ishara ila haqqin bila khalqin shikenan shine ma'anan jam'i ishara ila mene haqqin bila khalqin ma'ana an an ce haqqun ana nufin wa kamar da ga mana suna nufin Allah to bila khalqin duk halittar babu don haka duk abin da ka gani shine ba wani abu ba au izalatu tafriqati bainal qidami wal hadathi wartifa'i at-tamyiz bainahuma shine abin da ake nufi sai na kusa da karshe shine jam'ul jam'i shi ma suna ne na wahdatul wujud suka ce huwa shuhudul khalqi qa'iman bil haqqi shine ka kalli halittar baki dai ka gansu suna tare da zati shine Allah ba wani abu ba na goma shine na karshe suka sa masa wani suna mai dadi wai al ihsan in kaji mutum ya ce ya kai martabar ihsani a gunsu to wannan su suke nufi ba ihsani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana a cikin hadisi na Jibrilu ba suka ce wa huwa shuhudullahi ta'ala wal hudur ma'ahu fi kulli shay'in wa mushahadatu tajallihi fi kulli shay'in kaga kawai duk abin da ka gani ba wani abu bane Allah ne a kowanne abu da ka gani to shine a cikin don haka waɗannan sunayen ba wai mutane ba su san su bane suna nan an yi rubutu rubuce rubuce akai da yawa amma su zaka ga suna maganganun cewa da abin da suka faɗa in ba ka zo gunsu sun fassara maka ba kaza da kaza da kaza harka ce da ba daga annabawa aka samu ba shi yasa suke da wahalar fahimta yawa daga gun waɗancan masu falsafar aka ɗauko mantiki ne aka juya shi shigo irin wannan sura kuma na sha gaya mana kamar da muka yi magana akan asalin waɗannan al'amura yana koma zuwa ga hanyoyi uku yadda wannan harkar wahidatul wujudi ta shigo wa musulmi ta hanya uku akwai hanya ta addinin hindu wani mun taɓa zancen wanda suna da abinda abubuwa guda biyu da suke ce ma karma da kuma nirvana karma aƙida ce cewa duk mutumin da ya mutu a cikin aƙidar indiya in mutum ya mutu idan mutumin kirki ne to zai sake dawowa a surar wani mutumin da ya fi shi kirki idan kuma mutumin banza ne to zai dawo a wata surar da bata kai shi ba ko ta mutum ko ta kuma dabbobi mun yana nan ta aiku to wannan shi da suke ce ma aƙidar karma a gun masu addinin indiya akwai kuma wata aƙidar da suke ce ma nirvana ita ce idan mutum ya aiki ya dage ya dage ya aikin kirki to zai fita daga karma din nan zai tsallake ma'ana in ya mutu ba zai dawo a wata sura ko surar wanda ya fi shi din ba ko surar wanda ke kasa da shi saboda bai kyauta ba ai mun fahimci wannan ko karma to ita nirvana shine ya zama cewa ba za ka dawo din ba in baka dawo ba ko ina ka tafi shine ka haɗu da Allah shine nirvana a gunsu to wannan nirvana ita ce aka dauko wahdatul wujud ta shigo a cikin addinin yan china akwai wani addinin abin nan da suke cewa tao taoiyya taoism shi ma aqidar su wannan wahdatul wujud ne sai kuma wannan falsafar ta hanyar wato aflatun da makamantan su da muke ta karanta tun makon da ya gabata har zuwa yau to duk waɗannan hanyoyin guda uku ta hanyar su aka sami waɗannan al'amura suka zo suka shigo wa addinin musulunci ta hanyar kamar da malamin zai kawo mana mu ci gaba da wato ƙarin bayaninsa ya ce almaksudu min hada abin da nake nufi ku gane masu karatu a wannan wuri shine asila ma baina qaulil falasifatil islamiyyin wal falasifatil yunaniyyin ku gane alaka tsakanin masu falsafa daga cikin musulmi irin su ibnu sina kenan kun gane wal falasifatul yunaniyin da kuma masu falsafa daga cikin yan yunan su greek asalin kafiran kafin a tarjama littafai ta shigo wa mutane al'alaƙar tasu ita ce wannan thumma ma na tajamin ƙaulis sufiyyata sannan abin da ya fito daga nan na maganganun sufaye ya ce wa fil haƙiƙaci yadda yake a haƙiƙa ne anna sufiya cewa su sufaye lam ya hadha al-qawla كما ذكر شيخ الإسلام أو ما أو ما إليه كلامه لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية abin da ke faɗa shine su hatta sufaye ba daga malaman falsafar musulmin ma suka ɗauko wannan abin ba ba gunsu ibn sina suka je suka samu ilimin wannan su ibn sina su kindi da farabi da sauransu ba a gunsu aka samu wannan ilimin na wahidatul wujudi ba a'a tsallakewa aka yi gaba daya ishe bal aka zuhu min alfalsafatil yunaniya sun tsallake ne sun karbo daga gunsu ariston da kuma su pluto din baki da wato direct yace wa aslu zalika asalin wannan an alfalsafatil yunaniya wal falsafatil qadima la haq ismani asali shine wannan falsafar ta mutanen greek zaka iya kasa ta kashe biyu shi ma nan karin bayanin sa zai waɗannan abubuwan din na ya gaya muku a amma da irin nawa nan kuma zai kawo nasa shi yadda ya fahimci abu yace falsafatun ilmiya akwai falsafa ta ilimi yace wa hadhihi almuradu minha abinda ake nufi da wannan falsafa ilmiya shine alwusulu ila haqa'iqil ashiya'il ilmiya ala ma hiya alayhi kariski abubuwa na ilimi bisa yadda suke hakikatan shine falsafa ilmiya shine falsafar wadancan na baya والنوع الثاني فلسفة عملية فلسفة أيكي والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها شين أساري يكيغ مطعين إشراقي إشراقي شين يزمينا دا علاقة دا واتو حالتين دا باء غني يفتد غوانا العالم المحسوس دنيا دا مكي غني مكي يتبع مكي يجي ولها يسي ولهذا صارت الفلسفة أقساما دون هكا وأن الفلسفة تدم كشي كشي منها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون daga cikin sa akwai wannan falsafa ta ilimi wadda aflaton ya tafi zuwa gare ta tilmizuhu aristo da dalibin sa mai suna aristo shine aristotle wal falsafatu al ishraqiyya wannan ita ma na ga mun ita da falsafa ishraqiyya allati qala biha aflutin akwai wani malamin shi kuma sunansa aflutin shine wanda ya tafi zuwa ga al falsafa al ishraqiyya دخلت المذاهب يعني فيه تفاصيل لمذاهب لمذاهبهم وكذا waɗannan mazhabobi sun shiga hadihi ila biladil musulmin sun shigo ƙasashen musulmi wa talaqafaha man talaqafaha sai waɗanda suka ɗauke ta suka ɗauka kamar tsuntuwa ta hanyar fasara waɗancan littafai suka samu shikenan sai suka shigo mana da ita cikin addinin musulunci fal falsafatul ilmiyatu talaqqafaha al aqlaniyun falsafa ta ilimi din can wacce ce ta kokarin yin karatu a san asalin abu kowanne abu ko to sai aka samu mu'tazilawa sai suka dauke ta fa nasha'a min khalit ma inda ahli al-i'tizali sai aka samu abinda wato cakudin abinda ke wurin mu'tazilawa wa ma inda falasifa aka hada abin da ke gun falsafa da abin da yake gun mu'tazilawa suka hada shi shine aka samu waɗannan abin da muka sani wa ma fin nususi da kuma abin da ke cikin nassosi ma yusamma bi ilmi kalam shine aka haifar da abin da ake ce mai ilmi kalam kun gane wannan waɗanda suka karanta waɗancan littafai na asalin kafirin yunan su ne suka yi kokari suka hada da nasu ilimin na hankali sai suka fidda abin da ake ce wa ilmin kalam ai mun san ilmin kalam muna ji dai waɗanda suka karatu a cikin ku sun san mai ilmul kalam harkar tauhidi ta hanyar hankali sanin tauhidi ta hanyar mene ta hanyar hankali ba ta hanyar nasi ba shi ake ce mai ilmul kalam yawa to wannan sai yake cewa khalitun min hadhihi al-ashya' ath-thalatha aqidatul mu'tazila waɗannan abubuwan guda uku su haifar mana da aqidar mu'tazilawa da me me abubuwa uku in kun gane na san ba ku ganewa ya ce nusus nassoshin ƙur'ani da hadithi da kuma maganganun su masu falsafa da kuma abubuwan hankalin da su mu'tazilan suka fito da shi daga nan aka samu ilimin da ake cewa ilmul kalam mun gane yawwa a falfalsafatu don haka falsafan nan haka ne yace wan nususu yace falfalsafatu فنشأ علم الكلام وانا منكرنتا من مجموع هذه الأشياء الثلاثة كو الثلاثة أشياء يسي وأما الفلسفة العملية إتكو فلسفة تأيكي الإشراقية فهذه أيضا دخلت إلى المسلمين عن طريقين تو إتما تاشبو مسلمي تهنيا بيو الطريق الأولى هو الطريق الأول هنيا تفرقو شين طريق الكتب المترجمة ta hanyar littafancin da aka tarjama wa tariqu thani mukhalatatu ta'ifatin kabiratin min almuslimin lin nasara ta kudin da aka samu tsakanin musulmi da nasara sun hadu ta wasu wurare fi adiratihim a cikin gidajensu gidajen da manyan ruhuban suke bauta su ake ce ma monasteries su ake ce ma adira jam'in dir to wannan wuraren fi sham a sham wa fil iraki hakanan a iraki wa fi gairiha da kuma sauran kasashe da kiristoci suke da aka samu haduwa da kiristoci aka zauna da su daga nan kiristoci suka yi wa mutane barbarar wannan tunanin mun fahimci abu wannan hanya ta biyu kenan a sannan sai ke cewa wa dakhalatil falsafatul ishraqiyya al falsafatul ishraqiyya ma'anaha to nan sai ke fasara mana me ake nufi da falsafa ishraqiyya yace ma'anarta shine al wusulu bir ruhi ila ishraqiha shi rai ya kai matsayin ishraqi fatata'addal alama almahsus sai fita daga wannan duniyar da muke gani shine al'alam almahsus ila al'alami ghairi almahsus yaje duniyar da ba ma gani shine ake nufi da ishraqi haske ya zo masa shine ma'ana dan an ce ashraqa shine wato hasken rana ya fado wa duniya shine ishraqi ba shi yasa ake cewa shuruqu shamsi ba me yasa ake cewa ranar 11 da 12 da 13 na watan zulhijja ake ce musu me ayyamu tashrik saboda larabawa idan suka da in aka yanka nama ran goma ga wata na layya ana shanya shi a rana fatushriqu alaihi shamsu shi yasa ake kiran ayyamu tashrik da haka ma'anar dai ishraqi shine haske ya zo wa mutum to su anan agun falsafa shine haske ya zo wa mutum ya hadu da shi da Allah ya magana da shi da rai to wannan shine ta hanyar da wannan harkar ta shigo mun gane abun sai ce wa hadha yasilu bir riyadati wannan ta hanyar wasa kwakwalwa akan kai ga wannan yace hadha nau'u huwa alladhi dakhala fi sufiyyati wannan shine wanda ya shiga cikin sufaye da ka iya cewa falsafa ishraqiyya ita ce ta shiga cikin tasawufi ku rike wannan kalmar falsafa wace ishraqiyya ba ilmiya din ta zaurance ta hanyar mantiki da ilmul kalamin kawai wadda ta shigo cikin babin asma'i wa sifat a harkar aqida ba a'a wannan ta babin ishraqiyya ita ce ta shigo gun sufaye ban sani ko kun fahimta yawwa sai ce fa nasha al-ghuluwu fi tasawufi tun daga nan aka sami wuce iyaka a cikin sufanci min jihati dukhuli falsafati aflutin al-ishraqiyya lokacin da falsafar wannan mutum da ake cewa aflutin ta ishraqin nan ta shigo wa nasha ma yusamma bis suluki dal a sannan aka samu abin da ake nufi hanyar nan karkatacciya batacciya awu tasawufu ko sufanci fi khalitin ma baina zuhudi shar'i wanda in ka lura da sufancin da aka haifar daga wannan an cakuɗa ne daga zuhudu na shari'a mun san zuhudu a shar'ance shi yasa dama asalin suna na shari'a da ya kamata a yi amfani da shi shine zuhudu zuhudu ya zo a bakin malamai bakin annabawa ko izhad fi ma inda nasi ko yau kaga wannan zuhudun mai ma'anarsa ka guji gudun duniya da gudun abin hannun mutane wannan kalma ce mai kyau amma sufanci asalinsa dama ba kalma ce wadda aka same ta daga asalin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi asalin kalmar sunan ma ba fi da ballantana ma'anoninsa haka sunan da aka samu a shar'ance shine zuhudu wannan zuhudu ko daidai ne to wannan abin da aka cakuda zuhudun shari'a wa ma bainal ishraqil falsafi aka cakuda shi da wancan ishraqin na mutum ya samu haske direct daga Allah kamar da suke nufi kenan wannan na hanyar falsafa so da aka cakuda waɗannan abubuwan guda biyu da gudun duniya da waccan harkar wa zaharatin nazariyatu aka samu theories daban-daban sune nazariyat awul aqwalul mukhtalifa ko kuma maganganu da ra'ayoyi daban-daban inda sufiyyati a wurin sufaye alghaliya masu wuce iyaka min al-ittihadi aka sami hudatul wujud wal fana'i da fana'i ila akhiri na wannan kalmomi da na karanto mana dazu duk daga nan aka samu su sakamakon wannan cakudin da aka yi natijatan lihada saboda wannan cakudin sai ce wasalu kama wasala ilaihi al-falasifa al-amaliyun sai suka kai matsayin da masu falsafa ta ilimi ta aiki din can al-ishraqiyun suka kai ila annal insana cewa shi dan adam qad yasilu ila martabatin tukshafu anhu fiha al-hujub su abun wancan falsafa in mutum yayi ta aiki yayi ta aiki wai zai kai wani matsayi da za a yaye masa hijabi kun gane wannan a yaye masa hijabi in aka shine ai kun ga wannan kalmar akwai ta a cikin littafin sufaye ko wani ai an masa kashafi an yaye masa hijabi ya haɗe ya riga ya haɗe ya zama ubangiji to agun waɗancan masu ilimin falsafan su aflotin nafsin wannan tunanin haka yake a wurinsu sai a yayo mutum hijabi fa yasilu ila ma wara al'alam al-manzur ila akhirih sai ya kai zuwa ga abin da ke bayan wannan duniyar da muke gani su a gurinsu haka suke cewa ba ya je ga Allah ba su yan falsafa sufaye da suka shigo abun shine suka mai da wannan fita daga duniyar da muke gani a koma a shiga mai kenan a haɗe a yi fana'i a zama Allah haka suka fassara abun ya ce fa hasala alƙaulu inda ta'ifataini su nake magana wannan ta'aliƙin sai ce wannan maganar a wurin waɗannan ɓangarorin guda biyu sai suka samu cewa annal failasuf cewa shi ba falsafe sahibul hikmati mai hikima huwa afdalul bashar shine mafificin dan adam a gunsu waɗancan mutanen greek har yanzu in ka je greek a ina greek take greece a europe take ƙasan nan da tana nan mai tsananin talauci kullum a taron ƙasashen abinan turawa tunani ake yadda za a taimaka musu su farfado a ci gaba da tafiya da su har yanzu suna nan to har zuwa yau dinnan suna nan in ka je garuruwan za ga gumaka haka a cikin gari na mutane hoton surar mutum su ne abubuwan alfaharinsu asalin su waɗannan su a filotin ɗinnan su a risu ɗinnan su ne mutanen saboda asalin tarihin su kenan dama da haka suka haɓaka to kuma har zuwa yanzu suna girmama su suna cewa failasuf a cikin ɗan adam shi ne fi kowa falfailasuful ilmi al'aqli afdalu min gairihi don haka failasuf wanda ya haɗa ilmi da kuma aiki ma'ana ta hankali abin nan al'ilmi al'aqli na ilimi ta hankali ya fi kowa wa hadha alladhi qala bihi al-falasifa mithlu ibn sina wa jama'atu wannan shine abin da su ibn sina na wato wato waɗanda suka shiga falsafa daga cikin musulmi da shi da mutanen sa haka suka faɗa qalu bi tafdili al-filasuf ala an-nabi kaga dai waɗannan ai ba su ne yan greek din ba ko su ibn sina su farabi su al-kindi su musulmi ne a yadda ake gani da suka yadda da waɗannan abubuwan sai suka yadda da fifita wali akan annabi saboda suna da sunan waliyin suna jin sa a qur'ani ana faɗa ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun da haka lafazin wali suna ne na shari'a amma wane ne wannan wali sai suka kaddara wali mai ijtihadi mai kokari kamar yadda mai falsafa zai kokari ya fita daga wannan duniyar ya haɗe da wata duniyar da take a cikin khayali to haka shi kuma wannan wali zai aiki zai aiki zai aiki har ya fita daga wannan duniyar sai ya haɗe da Allah kaga ya tsallake annabi annabi kuma yana nan sai an kawo masa sako daga Allah kun ga abin asalin sa yawwa to sai yake cewa ne وقالوا بتفضيل الفيلسوف على النبي لما ذكرنا دان ابن مكا أنبتا يتي والصوفية سوكو صوفي فضلوا الولي سنفيفي تولي صاحب الإشراق wato mai wancan falsafar ishiraki din alan nabiyyi suka fifita shi akan annabi li'annan nabiyya shi domin annabi hujiba an sa masa shamaki bil hujubi an sa masa iyaka an zagaye shi da hijabi amma zaka amma shi wancan waliyi fa ashraqa sai samu hasken direct fa kamula sai ya kammala fiye da annabi tunda annabi yana nan da hijabi mai hijabi ba sai an ko masa ba sai an kawo sai mala'ika ya zo masa yake da ilimi in mala'ika bai zo ba shikenan bai san komai ba shi ko wancan ya samu ishraqin nan hasken hasken ilimi ya zo masa sai ya tsallake ya samu daga Allah wa wasala ila mushahadatin rabbi sai ya hadu ya ga ubangiji وجل وعلا وسماع كلامه يجي مغنسا والاخذ من المعدن الذي اخذ منه الملك يسامو daga ma'adini daga makukugar da mala'ikan shi ma ya samu alladhina qala ila al-anbiya wanda shi ya dauko ya kawo annabawa alaihim salatullah salawatullahi wa salamuhu fa fadalu min jihati annahum akhadhu bila wasita da haka sai suka fifita ta bangaren cewa su ilminsu ya zo ne ba tare da shamaki ba ta hanyar wani ba wa annal anbiya aka zo bi wasita su ko annabawa ta hanyar wani suka samu shikenan da yanzu ina jin kun gane asalin dalilin fifita waliyi akan annabi ko baka gane duk wannan zaurancen na tsakiya ba falsafar wacece da wacece yanzu ka gano asalin mun gane insha Allah asalin zancen na'am
kuma yanzu babu masu ilimi a cikin su wanda sun san fatarwa suke ƙarya suke yi to ai dabara ce aka aka lullube zancen da wannan da kayan daɗi ta waje yau an lullube asali sun sa to ai dama barna ce yanzu idan ka ga manyan ibadar kana ganin tasirin ibada a gurinsu ta ka gani shi yasa za ga manyan masu sufaye nan zaka wasu ko sallah ba sa yi amma jahilan nasu suke daukar cewa a a wannan mutanen Allah ne kaza da kaza sai su ta bin su akan haka amma ka je ka zauna gun mafi girman masu wannan harkar su sufaye za ga addinin sa mai rauni ne yawa za a kira sallah sai ce ku tashi ku je ku yi zaka jama'a za su je masallaci su yi sallah shi yana zaune a dawo kuma ba a gan shi yayi ba mata su shiga gurinsa a matan da ba nasa ba ya yi tsiya irin tasa yadda yake so ya yi zina da komai ku an rufe muku ido cewa wai ai wani abu ne kawai wannan ku ne ba kuwa fahimta dama za a ku fahimta kuwa to ka gani suna nan da yawa ba zancen jirgi babu babu mutum zai ce maka ya je maka ya yi sallah mai ku kuma jahilai a zuwa nan an bar ku kuna ta tsalle a waje kuna zikiri su kuma ba ruwansu ma da wannan su ba sa shiga abin ku manyan ba sa yi kamar masu sai da laya ne baka taba ganin mai sai da laya shi yana daure laya ba wani da gaske to shi yasa har mai maganan nan da kuke ta yawo da ita a waya yake faɗa cewa ka zauna nan kai jahili kana wani sallah kana azumi kana wani wahala zuwa hajji da umara kana bata lokaci ba kauye kawai ka kama shehi ka huta to wannan harkar asalinta wannan kafirci Allah maɗauki ya sauƙi yace fihi tafasilu fi hadal kalami ma'ruf yace maganganu dai suna da yawa a wannan zancen sananne ne suna nan a cikin littafai lakin bayanin asalin lirtibati kawai dai ana so a maka bayanin asalin alaƙan ne ma bainal qawli bi tafdilil waliyi ala nabi wajen wato ra'ayin fifita wali akan annabi fi rabtihi wajen alaƙarsa bil falasifatil ilmiyin wal falasifatil amaliyin kama zakartu laka wannan an bayyana maka ne a don ka san asalin abin yake yadda yake daga wancan masu harkar falsafa ta ilmi da harka falsafa ta aiki kamar yadda na ambata maka insha Allahu an fahimci inda abin ya dosa to nan za mu koma sama inda yake cewa waje alumu ujizatil anbiya yanzu mun fahimci fassarar da ko surar da masu falsafa kamar su ibn sina a cikin musulmi kenan suka sa annabi ga yadda suke tsammanin sa annabi a wurin su ƙarya yake kamar mai mafarki ne ya ga abu a mafarki misali wanda zai mafarki an zo an nada masa rawani shine sarkin gari in ya tashi daga baccin nan shine sarkin garin yawwa to a wurin masu ilimin falsafa haka suke gani annabawa da suke cewa mala'ika ya zo musu da ilimi akwai aljanna akwai wuta akwai kaza akwai kaza kawai mafarki ne suka suranta abu kamar haka yake alhali ba haka yake ba wannan shine ra'ayin su ibn sina ibn sina ne da ake alfahari da ilimin sa a tibbi a ilimin medicine ra'ayin sa kenan dangane da annabawa bai yadda da annabawa ba cewa takhayyul ne suke suranta abubuwa a kansu to shine sai ke cewa waja'alu mu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'i wa khawariqis saharati hiya quwwatun nafsi a hiya quwwan nafsi suka sanya mu'jizozin annabawa karamomin waliyai da kuma abubuwan mamaki da suke faruwa ta hanyar masu sihiri suka ce wannan kuwa ce ta nafs ko kuwan nafsi ne karfi ne daga zuciya kaga ai abin da ya faɗa ban sani ko kun gane waɗannan abubuwa guda uku abubuwa uku nan da yace su ne siffofin annabi da me da me kuwa sai ilmiya ko sai kuma kuwa takhayyuliyya yadda ya jeranto su kuwa takhayyuliyya shine ka suranta abu akan ka kawai karfin imagination ne sun iya imagination mai karfi shi yasa suka ce mana mala'iku suna zuwa musu akwai aljanna akwai wuta da sauransu sannan abubuwan da suke aikatawa da hannunsu a ta da mamaci ruwa ya rika fitowa ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan har ai alwala da shi har a ci abinci da yawa din nan duk kawai karfi ne da suke da shi su aikata amma duk ba wai daga Allah ne abin yake ba in ji ibn sina kun fahimci wannan to mu tsaya nan sai zama nan za mu tashi daga kan inda yake cewa waje alu mu'jizatul anbiya zuwa karamat yanzu mun dawo cikin maganar ibn taymiya mun gama wancan ta'aliki da sharhi Allah ya sa ana fahimtar abubuwan kuma muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu da al'ummar musulmi baki daya hakikanin yadda musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da yadda ya bambanta daga wannan abin da aka rudi mutane ya zo wa mutane a matsayin shi ne musulunci wannan harkar sufancin nan da sauransu allah ya sa masu yin su gane yadda suke san manzan allah din nan suke faɗa har suke ganin sun fi kowa san muna fata allah maɗaukaki ya nuna musu hakikanin san manzan allah sallallahu alaihi ba a wannan hanya take ba hanyar annabawa ita ce hanyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a dawo kanta a kyale hanyar nan wadda ba annabin ne ya zo da ita ba sallallahu alaihi wasallam Allah fahimtar da su Allah sa kyakkyawan niyya a zukatansu su gani su gyara kowa ya mutu akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da yadda da abin da annabin ya zo da shi maganar imani da aljanna da wuta da sauransu da abubuwan da annabawa suka zo mana da shi daga Allah subhanahu wataala a kama alqur'ani duk abin da ke cikin alqur'ani gaskiya ne ba ƙarya ba wasa a kama maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu ƙarya babu wasa a ciki Allah ya haɗa zukatanmu baki ɗaya akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم